Assalamu alaikum, barkan ku zuwa wannan page namu. A cikin wannan bidiyon zan yi magana akan CPN mining application. Idan baka yi registration ba ko kuma baka san yadda ake registration ba, ko kuma kana tantama akan ya zaka yi KYC da duk wani abu abin da kake so ka sani a cikin CPN, ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin za ta amfane ka. Kada a manta a mana sharing, a mana liking, a mana comment domin mutane da dama su amfana. Mun gode. Assalamu alaikum kamar yadda na ce zan muku bayani filla-filla akan cpn wannan shine page na cpn so kafin in fara bayani anan wurin bari in koma direct ya za a yi registration so da farko idan kana so ka registration ka duba kasan wannan bidiyon za ka samu link wanda zai baka dama ka iya registration na cpn ko kuma ka shiga cikin telegram channel namu wanda shi ma a ciki za ka samu wato link wanda za ka registration na cpn so bari in danna akan registration saboda in fara dalla dalla yanda kowa zai gane so da farko idan ka danna wannan registration link din ko kuma ka ɗauki link din ka je ka sanya shi a cikin browser ɗinka duk wanda ka yi ɗaya ne a nan kana dannawa za ka gano maka haka so me za ka yi a wannan wurin daga nan wurin sai ka danna wannan download idan ka danna download nan wurin kawai zai tafi da kai nan idan kana amfani da iphone za ka yi downloading a apple store idan kana amfani da android kuma sai ka yi downloading a wato google play store idan kuma a browser kake so kai amfani da shi shi ma dai ga yanan duka ko ina su duka ruwa duka ne wannan kuma shine imitation code namu kai ta tech ke din harko capital letter t din tech ita ma capital letter so daga nan kawai allah misali tunda wannan android ne sai in danna wannan download din kusan cewa ni ina da shi gaba ɗaya kawai zai nuna min cewa open so tunda zai nuna min open bari kawai in da komai da komai nawa kafin nan wurin sai in sake in yi gaba ɗaya so da zaran kai download din shi zai bude maka sai ka danna wurin register kana danna wurin register zai nuno maka nan wurin abin da za yi na farko nan ka sanya email address ɗinka exact email address ɗin za ka yi amsa sako a nan wurin kuma sai ka sanya password ɗinka ka zaɓi password a password ɗin ka sa capital letter small letter characters da sauransu a wannan wurin kuma sai ka zaɓi ka ƙara maimaita irin password ɗin da ka sanya a wancan wurin a nan kuma dama in dai da link ɗin ka danna direct nan zai kawo maka ka yi ta tech ke ɗin farko capital letter a T ɗin tech shi ma capital letter. In ma bai nuno maka ba ka tabbatar da cewa a wannan wurin ka rubuta kai ta tech kamar yadda kuke gani haka ka tabbatar da cewa ka rubuta kai ta tech. So ka tabbatar da ka rubuta kai ta tech a wannan wurin. a wato shi ma password din bari in sa maku example saboda wasu da dama ba su gane password irin wannan alal misali in sa at at sai in sanya abu sai in sanya 123. wannan shine irin password ɗin da suke bukata at least ka sanya a wato a characters ka sanya numbers ka sanya kuma a wato capital letter wannan shine strong password so da zaran kai wannan sai ka danna wannan sign up din kana danna sign up za a sanya maka email address a cikin a email ɗinka za a tura maka verification sai ka danna kai verifying shikenan sai ka dawo da ka dawo sai ka danna wannan log in here din kana ganin log in here dama ni akwai nawa so kawai zan sanya password din so na sanya password dina sai in danna sign in ina danna sign in so kai ma abin da zaka yi kenan so ban sa password so kamar yadda kuke gani na sa password dina. sai ka danna sign in ina danna sign in zan dan jira shi kaɗan yanzu za ga cewa ya bude lafiya lau menene abin da ya kamata a ce ka mai da hankali sosai idan yanzu ka fara a wannan wurin za ga cewa duk bayan lokuta yana nuna maka wani yalo in ya nuna yalo din nan zaka ga cewa kuma nan mining ɗinka gaba ɗaya ya tsaya bai tafiya Su wannan mining ɗin naka da ya tsaya dole sai ka taɓa nan wurin sannan ana so ya kasance kai kwana biyar cir kana shiga wannan shine zai baka damar ka samu kai KYC a wannan wurin za ku ga cewa ni yanzu na yi login na kwana hudu saboda na ta misin ina mantawa so amma yanzu na riga na bashi saboda in samu in KYC ina kaiwa gobe na yi kwana biyar za a ban dama in yi KYC a nan wurin mutanen da suke mining ne karkashi na a kamar yanzu kudin da kuke gani akwai mutum ɗari da hamsin da biyar amma iya mutum ɗari da takwas ne suke mining ban san me ke damun mutanen mu ba kawai ka shiga ka kunna kai tafiyanka ba abu ne mai sauki so bayan nan wurin kuma idan ka taba wannan wurin wannan nan ne wurin menu ɗinka in ka taba nan wurin za ka ga abubuwa kala-kala akwai wato transaction history shine yanayin yanda coins suka shigo maka shin ta hanyar referral ne team bonus ne koko ta wato koko ta abunan ne mining So in ka taɓa nan wurin KYC kuma nan za ka ga cewa shi ma za su yi bayanin cewa ka tabbatar da cewa is mandatory ma sai ka yi wannan kwanukan kafin ka samu a baka KYC ya ka wuce. So za ku ga cewa gashi nan ma suna bayani da kansu. So idan ka taɓa wannan wurin again za ka ga akwai wurin quest. Wannan wurin shi kuma kamar a ce questions ne su ma ko kuma in ce wasu 'yan tax tax ne ake so ka je ka yi. Kowane kawai in kana so ka yi shi za ka dana wannan go ɗin. Kana danna go daga nan zai gwada maka ga abin da za ka yi. Wannan ma gashi aka ce policy pen account and engagement so kawai za ka yi following ɗinsu ne maybe ka ɗan yi ko comment ko kai wani abu wannan ma gashi wannan ma gashi wannan ma gashi duka tax ɗin daga na wato YouTube sai kuma na Twitter nan kuma wurin CPN ne shi ma dai za ku ga cewa kamar wasu 'yan lectures ne videos ne duk mai mayanin ya riga zai fahimci wannan abubuwan saboda yawanci duk project sukan ɗan sanya wannan nan wurin kuma wurin e-school ne shi sorry c-school shi ma dai dai abin da ya shafi tax ɗin YouTube ne duka wa'annan ya kamata mutum ya shiga ya yi completing ɗinsu. Idan ka taho kuma za ka ga akwai MindPay, a nan wurin za ka ga yawan speed ɗinka duk awa ɗaya ni yanzu ina samun 5.42 duk awa ɗaya kenan. So za ku ga cewa kowane information na abinka akwai, kaga basic rate, ga kuma booster 100%, ga reward, ga komai nan wurin za ka gani duk abin da kake so ka gani, a nan za ka gani. Idan ka taho nan kuma your team, nan kuma shine yawan team ɗina da kuma wa'anda suke active da wa'anda ba su active komai ka shigo nan wurin zaka gani duk wanda bai active zaka gan shi nan in active wanda kuma ke active shi ma zaka gan shi idan ka san shi ko kuma in wani group ke gare ka sai ka je ka masu magana domin su kasance active so idan kuma ka taho nan about us nan kuma zaka ga sauran information wanda ya shahe su ne nan kuma roadmap a roadmap anan ana ganin yaya ne token menene ma'anonin token menene wane dadewa zai yi akan me aka building din shi akan me a road map duka zaka dan gani shin so nawa kwana nawa za a yi daga kaza zuwa kaza daga abu kaza za a yi abu kaza daga abu kaza kamar dai a baka road map na gari a ce daga wannan wurin zaka je wannan wurin su duka zaka samu informations so kamar yadda kuka gani anan sun ce a phase 2 CPN token distribution za su token distribution anan wurin da komi da komi ga phase 3 kuma minute shi ma Q1 transparency za su yi minute gashi nan so nan dai zaka samu duk wani information da ya kamata ka samu akan wannan CPN din so daga nan wurin kuma za koma back daga nan zamu koma back saboda duk wani abin da zaka fahimta ko kuma ka sani a cikin CPN iya kashi kenan nan kuma wurin profile ɗina ne idan ka zo wurin profile ɗinka a nan wurin wurin personal information nan wurin ka tabbatar da cewa ka rubuta asalin full name ɗinka da ke jikin wani ID card ɗinka ko wani national ID card ɗinka saboda koda sun buƙaci KYC a wannan KYC ɗin za su buƙaci su ga sunan da ka sanya nan shine exactly jikin ID ɗinka da sauransu. So bayan nan wurin kuma babu wani abun da a suke buƙata a nan wanda za a ce sai ka abun nan amma za ka ka ɗauki kuma code ɗinka in za ka tura wani shi ma komai da komai ga yanan. So wannan shine takaitaccen bayani ko kuma in ce full bayani akan abin da ya shafi wato CPN. CPN bai da wani wahala kowa zai iya dubawa a natsa hankali kwance za ka fahimci komai komai da komai za ka fahimce shi inda ka tsaya ka duba shi a natsi ah, Allah ya sa dace amin